To jama'a sashen hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60 sai kuma kilohaz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FF na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da dalol da kuma niyya muryar arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu a alfa rediyo kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma Lagos voahausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkanmu da asubahin ranar Talata 21 ga watan Nuwamba. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilo Hashin Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. shugaban ƙasar zimbabwe robert mugabe ya yi kunnen kashi da wa'adin da jam'iyyarsa mai mulki ta bashi ne ya sauka daga kan mulki kafin tsakiyar ranar jiya ta litinin amurka ta sake mayar da koriya ta arewa cikin jerin kasashen da ke taimakawa 'yan ta'adda a duniya bayan da aka cire kasar tsawon shekaru goma wata badakalar cin hanci da rashawa da aka kitsa a zauren majalisar ɗinkin duniya da ke a birnin new york wadda kuma ta bazu zuwa wasu nahiyoyi to kani labaran kenan me yasa ake uzuri ma bangaren zartaswa idan yake aiwatar da umarnin kotu saboda tsaro ga wani mahalarcin taron alkalai a abuja sashi na sha hudu sakin sashi na biyu na tsarin mulkin najeriya ya ce kashin bayan kafuwa kowace gwamnati shine tsaro da tabbatar da zaman lafiya a ƙasa To ko me yasa ita kuma ƙungiyar mata ta ƙasa da ƙasa ke ganin tun daga gida ake shuka zaman lafiya a gari? idan aka samu zaman lafiya da kyakkyawan tarbiyya da kyakkyawan fahimta tun daga gida to zai shafi duka al'umma za kuma a ji cewa jihar nasarawa ta ce ba za ta kafa irin dokar kiwon nan da aka kafa a sauran jihohin da ke makwabtaka da ita ba kamar kowace ranar talata aliyu mustapha sokoto na tafa da shirin tsaka mai wuya inda a yau za a ji ci gaba da bugawar da ake yi kan tsarin zaben da za a yi a nijar amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Shugaban ƙasar Zimbabwe Robert Mugabe ya yi kunnen kashi da wa'adin da jam'iyyarsa mai mulki ta bashi ne ya sauka daga kan mulki kafin tsakiyar ranar jiya Litinin. A yau Talata ne ake sa ran majalisar ƙasar za ta fara yunkurin tsige shi, amma yunkurin na iya ɗaukar lokaci mai tsawo da sarƙaƙiya ko kuma ya zamanto bai tasiri ba. Lobmo Madhuku malami ne da ke koyar da fannin shari'a a jami'ar Zimbabwe ya ce ɗaukar matakin korar shugaban zai iya zamantowa abu mai wahalar gaske saboda ba wai kawai majalisa ta kaɗa ƙuri'ar amincewa ba ne kaɗai. When we say an impeachment in the Zimbabwean context, it actually means a trial. ya ce idan muka ce tsige shugaba a tsarin ƙasar zimbabwe hakan yana nufin yin shari'a kana zargin shugaban ƙasa da aikata wani laifi kuma kana son a yi masa shari'a a kai idan aka same shi da laifi abin da ake zarginsa da yi to za a iya sa daga bakin aiki na shugabancin ƙasa sai dai ba za ka iya yin hakan ba a rana ɗaya ba yana ɗaukar watanni kafin a kai ga tsige shugaban kundin tsarin mulkin ƙasar zimbabwe ya shimfiɗa wasu sharuɗa hudu da za a iya tsige shugaban ƙasa a kansu waɗanda suka haɗa tafka kuskure mai girma da rashin biyayya da rashin aiki da kundin tsarin mulkin ƙasa da kuma gaza yin aiki a matsayin shugaban ƙasa saboda matsalar nakasa ko gushewar hankali. Amurka ta sake mayar da Koriya ta Arewa cikin jerin ƙasashen da ke taimakawa 'yan ta'adda a duniya bayan da aka jingine hakan na wani tsawon lokaci kamar shekaru goma. Yunkurin da ka iya saka ƙasar cikin ƙarin matsin lamba ta kuɗi da diplomasiyya. kamata ya yi a ce hakan ya faru tun shekarun baya a cewar shugaban amurka donald trump jiya litini daga fadar white house yana mai kiran koriya ta arewa a matsayin mai tsarin mulkin da ke cike da kisan kai a yau talata ne tumalin amurka a hukumance zai sanar da wannan kuduri da kuma jerin takunkuman da zai biyo baya ga koriya ta arewa a cewar trump sauran ƙasashen da ke cikin jerin ƙasashen da ke taimakawa ta'addanci su ne iran da sudan da kuma siriya to ana shan labaran duniya ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata badakalar cin hanci da rashawa da aka kitsa a zauren majalisar ɗinkin duniya da ke birnin new york wadda kuma ta bazu zuwa wasu nahiyoyi chiping patrick ho ɗan asalin ƙasar china da shek gadiyo tsohon ministan harkokin wajen senegal su ne suka kitsa baiwa wasu manyan jami'an afirka cin hanci domin samarwa wani kamfanin makamashi na shanghai damar gudanar da kasuwanci waɗanda suka auna ya haɗa da idris debi shugaban ƙasar chad mai arzikin man fetur da kuma Sam Kutesa ministan harkokin wajen Uganda wanda kuma ya taɓa riƙe mukamin shugaban taron majalisar ɗinkin duniya na shekara ta 2014 zuwa shekara ta 2015. A ranar Asabar aka kama Patrick Ho aka kuma gurfanar da shi a gaban alkali a jiya Litinin a cewar wata sanarwa da ma'aikatar shari'a ta fitar a jiya Litinin. Shi kuma Gadiyo wanda ya taɓa riƙe mukamin ministan harkokin waje na Senegal daga shekara ta 2002 zuwa shekara ta 2009 an cafke shi ranar juma'a a birnin new york aka kuma gurfanar da shi a gaban kotu ranar asabar yanzu haka dai dukkaninsu suna tsare bayan kwashe shekaru masu yawa ana kare 'yan kasar haiti daga mayar da su kasarsu yayin da haitin ke ci gaba da farfadowa daga mummunar girgizar kasar da ta afka mata a shekara ta dubi goma dubban 'yan hetin za su rasa kariyar wucin gadin da ta kare su kariya ko kuma matsayin wucin gadin da ake baiwa 'yan gudun hijirar da suka cancanta da ake kira tps a takaice za ta daina aiki ga akalla 'yan kasar hetu dubu hamsin da ke zaune suna aiki a nan amurka a lokacin da suke ba da wannan sanarwar jami'an sun ce yanayin kariyar wucin gadin wadda aka tanada dalilin girgizar kasar da ta afkawa heti a shekara ta dubi da goma yanzu ya kau amma masu raji na ikirarin cewar kasar ta heti ba za ta iya ɗaukar nauyin mutanen da za a mayar da su ba bayan shekaru bakwai da faruwar girgizar ƙasa mai nauyin maki bakwai wadda ta haddasa asarar biliyoyin daloli ta kuma yi sanadiyar rasa rayukan mutane dubu ɗari uku da raunata wasu kimanin miliyan ɗaya da dubu ɗari biyar adadin da ke zama daidai da yawan mutanen da suka rasa muhallansu. daga ƙarshe gidan talabijin na cbs a nan amurka ya dakatar da wani ma'aikacinsa mai suna charlie ross bayan da jaridar the washington post ta fitar da rahoton wasu mata takwas sun zarge shi da neman yin lalata da su ba tare da san ransu ba shi ma gidan talabijin na pbs da gidan talabijin ɗin bloomberg su ma sun soki yayata shirin hira da charles ross da yake gabatarwa ross dai shi ne yake gabatar da shirin gidan talabijin na cbs mai suna this morning yana kuma haɗa rahoto a shirin 60 minutes yana ɗaya daga cikin manyan 'yan jaridun da ake ji da su kuma ake mutuntawa a nan amurka To labaran duniyar aka saurara daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. An yi wani babban taron manyan alkalai a Abuja, Najeriya. A jawabinsa, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya buƙaci a bullo da hanyoyin hanzar ta shari'a. Hassan mai na kaina gare ka. shugaban kasa muhammadu buhari ya ce samamen da aka kai gidajen wasu alkalai aka cafke su kana aka gurfanar da su gaban kuliya a kwanakin baya ba wai an yi hakan da nufin cin mutunci ba ne bari in sake tabbatarwa bangaren shari'a cewar wancan mataki da muka dauka ba yana nufin mun yi kutse ne cikin ikon majalisar shari'a ta kasa ba ko kuma cin mutunci da kaskantar da alkalan kamar yadda wasu kafafen yada labarai suka yi ta yama didin hakan shugaba muhammadu buhari ya kuma nemi alƙalan da su bullo da tsare-tsaren da zai kai ga gaggauta yanke hukunci gwamnatin. Ko a watan jiya sai da na rubuta wa ɗaukacin gwamnonin jihohin Najeriya wasu inda na neme su da su kai ziyara gidajen fursuna tare da rakiyar cif jojin su kuma a sake bayan alin da halin yanzu ake tsare da su ba su ji ba ba su gani ba. ko yaya masana shari'a ke kallon alaka tsakanin bangaren zartaswa da na shari'a a karkashin jagorancin shugaba muhammadu buhari tambayar kenan da na yi wa lauyan tsarin mulki barista dr mai nasara kogo ibrahim alkalai suna ganin ai ba daidai ba ne yadda ake bincike har ake hwadowa ta bangaren abin da ya shafi bangaren alkalanci musamman kwanan baya tanda da aka yi abu da ya shafi alkalai bangaren su kuma zartarwa su kuma suna da nasu laifi saboda kamar misali kwanan nan akwai bukata da hukumar efcc ta yi na cewa hukumar dss ta saki waɗansu jami'an ta ta meka su domin a bincika wanda ba a samu wannan ba bayan nan kuma wasu lokuta za ka ga kotu ta ba da hukunci na cewa a saki wane ko kuma a kawo wane ko kuma a yi wannan ko da yake wannan yana da nashi domin me sashi na sha hudu sakin sashi na biyu na tsarin mulkin najeriya ya ce kashin bayan kafuwa kowace gwamnati shine tsaro da tabbatar da zaman lafiya a ƙasa to saboda haka idan kawo su gaban kuliya ko kuma sakin su kamar yadda kotu ta nema zai kawo targaɗe ko kuma karaya ga tsarin tsaron ƙasa wannan yana iya zama dalili hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria alaikan kuma a gaida hassan har yanzu muna abujan inda kungiyar wanzar da zaman lafiya ta ƙasa da ƙasa ta mata ta yi taro a abuja tare kuma da shan alwashin koyar da zaman lafiya a wasu ta wasu sabbin hanyoyi madina dauda gare ki Nafisa Nuhu Babajo ita ce ta wakilci Amina na Madisambo a wajen taron. Wato zaman lafiya da gida yake farawa. Kamar yadda na ce idan aka samu zaman lafiya da kyakkyawan tarbiyya da kyakkyawan fahimta tun daga gida to zai shafi duka al'umma. Wani ma inda a mishi tarbiyya da gida ba zai zo ya zama barawo ba ko ya zo ya sha kwaya ko ya mai daga gida ake samun matsala. A cikin manya kuma ƙwararru da ke shugabantar ƙungiyar akwai Dr. Ɗayyaba Shu'aibu. Ko da yake mun san maza su ne kawunan gida amma matan su ne wuyan inda suka juya kai nan kai zai juya idan mata bata tayar ma mijinta da hankali ba bata dinga tsaya tana tambayan shi komai komai komai mai gida a kawo wannan mai gida a kawo wancan kiga ko da yaushe hankalin mai gida yana kwanci ya'ya ba za su tashi suna ganin mama da baba suna faɗa ba kullum suna zage-zage su ma za su tashi su zama matasa masu son zaman lafiya so duk wannan tashin hankali harkan bama-bamai shaye-shaye duk zai ragu Ita kuwa Hajiya Rabi Abdullahi Bincan ita ce shugaban tsara ayyukan kungiyar ta yi tsokace akan matakin da kungiyar za ta ɗauka nan gaba. Garin da magaza ɗin nan mun ji labarin su dama suna zaman lafiya da juna suna taruwa su yi magana ma juna su tattauna abin da suke son su yi a wannan ƙauyen to sai ya ba mu ƙwarin gwiwa zuwa nan gaba za mu nemi matasan su muka same su za mu yi iri ɗaya da su Yaya shugaban mata ta da magaza take kallon muhimmancin taron a gare ta? Muhimmanci mu ba mu da rikici ba mu da tashin hankali an riga an faɗarkar mana zaman lafiya mu kuma mun yadda mun amince mun karba. Ita ma Fadimatu Abdullahi wacce aka fi sani da malama tsohuwa ta halarci taron. Alhamdulillahi na ga abubuwa da yawa na gode ma Allah. Gaskiya muna zaune lafiya da mu da duka yarurrukan da ke muke tare da su muna girma masu su ma suna ba mu girma. Garin da magaza dai ana ce masa mini Abuja bi ma'ana karamar birnin tarayya saboda yadda al'umma suka fito daga wurare daban-daban kuma suna addinai daban-daban ba a taɓa jin su suna wani tashin hankali ba. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To a gaida Madina. Daga Abuja kuma bari mu kaɗa jihar Nasarawa inda gwamnatin jihar ta ce ba za ta kafa irin dokar kiwon da aka ake takaddama a kanta a makwabtakan wato makwabtan jihohi ba. Zainab Babaji gare ki. Gwamnatin jihar Nasarawa ta ce ba ta da niyyar yin dokar hana kiwo a jihar. Gwamnan jihar Nasarawa Umaru Tanko Almakura ya bayyana hakan a zantawa ta da shi biyo bayan dokar hana kiwo da makwabciyar jiharsa ta Binuwe ta aiwatar wanda ya janyo kwararowar makiyaya zuwa jihar ta Nasarawa. Tunda aka yi wannan doka mutane suna cikin firkita sai na kira babban taro na jami'an tsaro da sarakuna da kabilu daban-daban da mu tabbatar da ma mutane cewa a shirya muke mu ga fitan fulani daga benue zuwa nasarawa zuwa plato bai kawo mana wani damuwa ba muna ma mutane nasiha da faɗakarwa duk wanda ya zo wuce wuce in kuma wanda zai tsaya ne mu ba mu da sha'awa ba mu da niyya na yin wannan doka sai dai mu sa dokoki irin wanda zai daidaita kan koron wurin kiwo da wurin noma mu tabbatar da cewa duka burtalolin nan da ake bi ya zama na mutane ba su je su yi gonakinsu a wurin ba ba a yi gine-gine a wurin ba kar makiyayi ya shiga gonan mutane inda zai kawo musu damuwa Da yake tsokaci kan furucin gwamnan shugaban kungiyar Miyetti Allah Cattle Breeders reshen jihar Nasarawa Alhaji Muhammad Husaini ya ce za su ba gwamnati goyon baya wajen bankaɗo da duk wani makiyayi da aka kama da barnata amfanin gonan manoma. A bangaren mu duk wanda ya kuskura ya shiga gonan za mu kama shi a hukunta shi. Manomi su daina tare burtunan shanu suna noma akan burtuna Shi ma shugaban matasan kabilar Tibi a jihar Nasarawa Peter Ahemba ya ce fahimtar juna tsakanin makiyaya da manoma zai taimaka kwarai wajen tabbatar da zaman lafiya. Su manoma ma suna amfani da kasa su yi nomansu, haka ma makiyaya su ma da kasan suke amfani da shi don su yi kiwo ba za a iya samun a ce an hana noma ko an hana kiwo ba ya kamata mu fahimci juna idan lokacin da wani makiyaya ya samu ya shiga cikin noma ya kamata a samu sulhu a sasanta wannan shi ne zai kawo mana zaman lafiya zainab babaji muryar amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya a gai da zainab to ana fatare ne da sashen hausar muryar amurka a nan birnin washington dc kafin mu ci gaba ga wannan sumun taɓin. can sai na ji harbin bindiga altashi ya shiga kafaɗa na na dama na sa hannu na ciro na sai na ga jini shikenan sai na sake sai remoton kawai na faɗo kasa an harbe ni a taimake ni an harbe ni a taimake ni an harbe ni sai ga civil defense can kuma sai ga 'yan sanda daga nan na suma kawai da na sake tashi sai na gani a asibiti To sai a bi mu a shirin hantsi don jin cikakken bayani yanzu kan bari mu za ku ɗa gefe guda Aliyu musafin Sakkwato ya gabatar mana da shiri na gaba. Tsaka mai wuya. Ni a wadda za su ɗoka su nuna ma 'yan ƙasar gansu suna son ƙasa. Shi na su ce Muhammad ya dawo gida. Firinzidan Muhammad ya dawo gida. In suka yi haka sun nuna suna son ƙasar ga. Ku kuna da milki kuna kun kama milki. Mine ne mutum guda yana can fari zaman shi Faransa. Wai ya hana ku barci ƙasar. Bai hana mu barci ba. Jama'a barkanku da wannan lokaci kuma barkanku da zuwa ga shirin tsaka mai wuya. Alhaji Sama'ila Hatimu shine shugaban reshen PNDS tarayya a nan ya mai. Tafiya da za a yi sako zuwa sako lungu zuwa lungu za a je a yi bita eh, yadda tahiyar ƙasa take. Da 'yan adawa suke nan suna ƙulla sheri dare da rana a wannan tahiya ta wannan gwamnati a wayin mutane kai a gaya musu cewar abubuwan da suka faɗi duka ƙarya ce suna nan suna kulle-kulle suna tsammani ta fannin wannan kulle-kulle za su kada iko. A ra'ayin Grema Isaka na jam'iyyar Model Lumana ta 'yan adawa. Inda su sun tabbata da game ta su to ba su yi mitin guda mu gani wannan kowa shaida kasa an kuma sun isa ko a hudu mutanen shi a gani su yi mitin mi mitin inda an ga gamewa da ita a nan. To yau da muke zuwa kashi na ƙashe na muhawarar da muka yi kwanaki muna ji kan cece kucin siyasa da ke gudana tsakanin bangarorin magoya bayan gwamnatin ƙasar jamhuriyar Nijar na jam'iyyar PNDS tarayya da kuma jam'iyyun adawa. Za mu ji ko akwai hanyar da su biyun suke tunanin su bi domin shawo kan abubuwan da ke hana ruwa gudu a tsakanin su, tuma ba magana zaure na na sai NDP ba, wanda gwamnati ta ce tana so ta kirkiro domin a samu wurin da za a dinga zama tsakaninta da wakilan jam'iyyun adawa ana tattaunawa akan alƙiblar siyasa da kuma inda ta nufa kuma musamman tuma ba zancen yadda za a gudanar da zaɓuɓɓuka masu zuwa ba to saboda haka bari in sake mai da yanzu ga yusuf abdullahi da ke jan ragamar muhawarar da ake yi tsakanin abdulmumin usman na bangaren ita pnds tarayya din da kuma bana ibrahim da ke wakiltar suyan adawa to malam yusuf bismillah eh, malam bana da yake lokaci yana hararen mu kan maganar shirye-shiryen dai zabukan da ke tafe yanzu da yake eh, akwai har yanzu dai akwai rashin fahimtar juna ko kuma sabani tsakanin ku da bangaren masu milki ya kuke tunanin ko kuma ina makomar eh, waɗannan zabukan a cikin wannan halin kasan mafuta a cikin harkar da muke mafuta guda ne a hidda son rai cikin harkokin siyasa kuma a yi imanin cewa mu duka bori guda ne yake matsayi nijar guda ne yau an yi eh, zafuka wanda sun ka wuce an so ko ba a so ba kowa ya ga abin da ya afku kuma kowa ya ga ina abin ya kai ƙasanmu tun da yau yau da da muke zance mu wa ta koma baya bisa kamfanoni da yawa kenan Eh, ina zuwa demokar ina zuwa yau yau eh, eh, abdulmumin yau ina tambayar da kai da Allah mm-hmm. yau Niger inda muke ciki 2015 dauki ma 2015 shekaru biyu da sun ka wuce da na yau an gama su ba menene bambanci bambancin yau kaga kasan kusoshin demokradiya su bina akwai abin da ake ce ma legalite hmm. akwai wanda ake ce ma eh, legitimite in kusa guda babu to baka samu ko baka cin moriyar demokradiyya yau cikin kasar ga muke babu radda an ka tashi baka ji ba an ce maka akwai grave cikin wanga sector babu radda an ka tashi baka ji ba an ce maka an kashe wani eh, yanki wani nan eh, teleberi difa babu yau babu wanda ke ce maka in ka tambaye shi ke ce maka alhamdulillah sai dai a ce alhamdulillah don a musulunce amma babu yau kasanmu to yau a mafuta guda a komo mu ba ce ba wanda kundin zabe da an kai da wani ne doka ta ce ba a iya taba eh, dokokin zaɓe in ba duk abun ga gungun eh, gungu da adakwai cikin ƙasa sun yarda To, A kowa bisa kan wa'annan a yi seni wadda ba seni irin taku ba ta mutum goma sha uku <laughs> wanda ku kuke da mutum bakwai ciki ku ce sauran suna da mutum shidda a ba ba haka aka yi madalmu ne ya maganar waɗannan zaɓukan da ke tafe idan aka yi la'akari da irin abubuwan da ke faruwa a fannin siyasa wacce hanya kuke ganin za ta kasance a mafita to alhamdulillah ita demokradiya dai shi kama wadda so ya zana ta wato abu biyu sun zama wajibi na farko shine kasa bisa ƙasa ake shinkiɗa demokradiyya sai da kasa wadda ta kiga ta kasa ce lalle ta ga hannun mutane sannan ake demokradiyya na biyu shine al'umma kasa to yanzu shi ɗin ya kawo magana cewa wato akwai wani abin da suke kira legalite da wani legitimity shugaban kasa na Nijar in mutum legitimite ne suke mm, mm. shugaban kasa wato legitimite ne halatta in shugaban kasa na Nijar bai halatta ba ka buɗe radio ka jiya ko ka dibi wato wannan tashoshi na sada zumunta ka gani da idanunka abun da yake don saboda abu in bai halatta ba ba Nijar ba ne kawai duka duniya yau duniya ga kamar ɗan gari guda ne ka dibi martabar da ƙasar mu ta samu yau yau ƙasanmu ita ce za ta zamna tare da ba yi da taro ba ya zo daga za ta zamna tare da shugaban ƙasar amurka da sakatare na majalisar ɗinkin duniya ƙasanmu za ta zamna ta yi shagorancin kwamiti wanda zai kawo majalisar ɗinkin duniya duka zai kawo mata eh, gyaran fuska wace martaba ta yi wannan inda shi dan kama karya ne kamar yadda kai dan adawa kake faɗi wa zai sashi wannan wurin baka ganin abdulmuni eh, bisa ga watakila lokaci yayi da za ku sasanta da su waɗannan yan adawa domin a shirya zaɓe ba tare da wani bangare ya ce ba a yi mishi adalci ba alhaji ba muke ba mm. ba muke ba wato ba mu da rowa ba mu da rowa da haka ne shugaban kasa bayan ya ci mulki ya ce musu su zo kowa da kowa a bar baganan jayayya kowa da kowa ya zo a yi gwamnati kowa ya sa hannun shi kowa da kowa ya zo a kashe demokaradiyya ba mu da wato yau menene amfanin daya za ta amfane ku ku koma bayan fage kuna ta kuwa kuna ta kuka kuna ta mugun hwata menene amfanin wannan eh, demokaradiyya yanzu watakila akwai yiwuwar ku shirya da su eh, su ɗan adawa ba ruwa muna muna neman ko gobe in suka canza shawara ko gobe in suka canza shawara kuma shawara wadda za wato niyya wadda za su ɗoka su nuna ma 'yan ƙasar gasu suna son ƙasa shi na su ce muhammadu ya dawo gida firizidan muhammadu ya dawo gida in suka yi haka sun nuna suna son kasa ga in ya dawo gida ɗan guntu guntu za a mishi sun nuna suna son kasa amma idan ya dawo amma ba daga can ba yana can da wasu kungiyoyi kungiyoyi masu kyama kasar mu da wasu mutane waɗanda suke cikin duniyan nan babu aikin su sai dillanci wato anan kamar kana nufi cewa matsala kan rikicin siyasar suna Nijar eh, eh, eh, wato mugunyan bi sunan shi mugunyan suna ta haka wannan wato kana nufin cewa idan ana so a samu matsala shi hamma amadu ya dawo gida hamma amadu ya dawo gida to hamma amadu ta ɗaya ne yake hana ku don haka a'a ba shi ka hana ko wato abin da bai hana mu bacci ba to ku bar da ba ka amsa ko da yake lokacin ya abu amma kungiyar eh, eh, ku kungiyar kuma siyasa shine ta. mu mun yarda da cewa hamma yana ta yana jagora ba mu ba mai yana ba na ku ne fartiki mu kana bukata wannan kana bukata uh, na wuta wannan ni ina da ansa ta eh, to bare ba ka amsa bare ba bare ba ka amsa sai mu yi shi can ba siyasa yake ba to bare mu bare shi can ba ta amfani ni shi na'am ya abubuwa ya kwatancewa idan kuna son a samu maslaha kuma yan adawa hamma amadu ya dawo gida a shirya yo mine ne matsalar su wai hamma bai magani ya tayi ya samu lafiya yanzu aha kai ne kai ne ah, ke a ah, ah, ina zuwa kai ne likitan shi bayan haka sai mutuwa mun kai hamma sai da zo abusha yi wani taro yana kowa ya san da wannan taron bari amsa ce yake baka ce maka hamma eh, abin da ya kai shi can turai likitocin da sun ka bashi dama an ka bashi nan an ka bar shi ya tahi suna tare da su Hamma yi iya ɗaukan niyyar dawowa mu an adawa ba mu zan mu ce ma hamma ya kamata ka dawo lokacin da ya ɗauki niyya da shi da da ke mai magani suke yanke hukuncin cewa hamma lalle kana iya zakawa gidan ku kuna da milki kuna kun kama milki to menene mutum guda yana can fari zaman shi faransa wai ya hana ku barci kasa bai hana mu barci ba bai hana mu aiki ba amma ku da ya bari nan ne ku da bari nan ne ku ne ke ba mu tausai dan saboda koke-koken da kuke da korafan da kuke kuma ba ku san abin da za ku yi ba bai ba ku hanya ku zartas kuma in hina can bai ba ku iko cikakken iko ku zartas iko ba amma yana can to iko muke cikin ai adawa ka san ita adawa akwai kundi na adawa mm. don haka ita ma tana nata bangaren iko mm. don haka shi in ya baku cikakken iko ya ce duk abubuwan da ke gudana Nijar ku je na saka muku akala ba matsala amma yana rike da akalan ku yana shan ku can kuna zaku wannan kuna muna kuwace kuwace kuna muna kuka wannan bai da amfani to duka duka nan muka kawo karshen wannan tattaunawar kamar yadda kuka ji waɗanda muka tattauna da su akwai Abdulmumin Gusman tsohon dan majalisar dokoki a ƙarshen jam'iyyar PNDS tarayya sai kuma Bana Ibrahim shugaban matasan kawancen 'yan adawar nishar da ake kira FDDR. A madadin su da Nasiru Tankari da haɗa mu da sauti, ni yusuf Abdullahi da na jagoranci wannan shirin nake ce da ku a kasance lafiya. To ma da lato a da malamai. To kamar da muka ce da wannan muka zo karshen wannan muhawara da muka yi kwanaki muna ji a kan siyasar jamhuriyar Nijar. In Allah ya kai makon gobe za mu koma Najeriya mu haɗa 'yan APC da PDP. Wanda ya bar PDP yana wani bangare daban akwai abin da ya kai shi wannan wurin ba wai don cewa ba a yi ba ne. idan mun bi pdp din mun ga ba sa kyautata wa talakawa ba sa aikin da aka zaɓe su yi sandan bai za ka dinga tafiya da su eh ni abin yana ban mamaki eh. idan ana magana mutum ya bar gidan iyayensa ya koma wata bangaren da ba san a san shi ba sai ya ce wai shi yanzu wai bai gamsu da abin da ke baban shi ke yi ba an kwace fatin aka dan saboda kuka aka ba makarfi duk da haka ba. ba bata kare musu ba mutum da ya fara gida ya gama gida yana ciki yana aiki yana yi abin da ya kamata ya tashi bar gida ya ce ya wani wuri ya ce wai gida yanzu an ka girma ka balaga ba na ka gidan kanka ba to muna fata za a tsamaye zuwan wannan shiri da kuma wannan muhara wacce ita ma dai mai zafi ce yanzu muna ban kwana da kuma godiya ga su bakin namu a mini usman da bana ibrahim da kuma musamman shi wakilin namu yusuf abdullahi wanda ya shirya wani mahala kuma ya jagorance ta a can yamai a madadin su duka ne aliyu mustapha sokoto muke fata mun baku lafiya to a gaishe ku jama'a yanzu kuma muka samu wani rahoto da dumudumansa da ke cewa an samu wani tashin bom a wani masallaci a garin mubi jihar adamawa na arewa maso gabashin najeriya sai a biyo mu a shirye-shiryenmu na gaba don jin cikakken bayani yanzu kam gasar filo hashin gumal ya dawo da labaran duniya a manfa a takaice To Allah kyauta a takaice a shugaban kasar Zimbabwe Robert Mugabe ya yi kunnen kashi da wa'adin da jam'iyyarsa mai mulki ta bashi ne ya sauka daga mulki kafin tsakar ranar jiya Litinin. a yau talata ne ake sa ran majalisar kasar za ta fara yunkurin tsige shi amma yunkurin na iya ɗaukar lokaci mai tsawo da sarƙaƙiya ko kuma mai zamanto bai yi tasiri ba to da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirma na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa yanzu a madadin sarfiyar hashin gumal da ya taya ni da haɗa mana sautin salaman abu da injiniyan mu darul smith ni ibrahim kalmasi garba ke cewa sai kuma da hantsi